Taiwan ta kaddamar da wani jirgin ruwa na yaƙi da ta kera a cikin gida a wani mataki na tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Taiwan ta ƙera jirgin ne bayan da ta gaza samun ƙasar da za ta kera mata. Jirgin ruwan zai yi gwaji na tsawon lokaci kafin ya so soma aiki ga dangadan nan da shekaru masu zuwa. Ana tunanin Taiwan za ta ƙara kera waɗansu domin nuna wa China cewa ita ma a yanzu ba kanwar lasa ba ce. China dai na kallon Taiwan a matsayin wani ɓangare na ƙasar ta. mai magana da yawun china ta ce jirgin ruwan na yaƙi na taiwan asarar kuɗi ne kawai saboda hakan ba zai hana yankin haɗewa da china ba shugaban faransa emmanuel macron ya bayar da shawarar cewa a baiwa yankin kosika yancin kai yan awaren sun daɗe suna fafutukar ganin an baiwa tsibirin wato yan awaren sun daɗe suna fafutukar ganin an baiwa tsibirin damar cin gashin kansa lamarin da ya kai har waɗansu ke ta da hankali domin cimma burinsu. A jawabinsa ga majalisa shugaba Macron ya ce akwai bukatar a fitar da wani tsari da yadda tsibirin na Corsica zai samu 'yanci a kundin tsarin mulki. Shugaban ya baiwa 'yan siyasa watanni shida su fitar da wani tsari wanda za a yi amfani da shi wajen tabbatar da hakan. To labaran dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Hukumomi a Burkina Faso sun ce sun kama sojoji hudu kwana guda bayan da suka dakile yunkurin juyin mulkin soja a kasar. Mai shigar da kara na gwamnati ya ce akwai waɗansu mutane biyu waɗanda suka tsere da ake neman su bisa zargin su da hannu a ƙoƙarin kifar da gwamnati. Kusan shekara ɗaya kenan da Kyaftin Ibrahim Traore ya kwace mulki a Burkina Faso. Even before the announcement that a coup plot had been foiled, there were signs that all Wakilin BBC ya ce tun kafin a bayar da sanarwar dakile yunkurin juyin mulki akwai alamun da ke nuna cewa abubuwa ba sa tafiya yadda suka kamata a rundunar sojin kasar. Kuma makonni uku da suka wuce an yi wani yunkuri akan sojoji da ke mulkin kasar. A farkon wannan mako Burkina Faso ta dakatar da jaridar Journal Afrique ta Faransa bisa zargin wallafa wani labari da zai bata sunan dakarun kasar. 'Yan sanda a Spaniya sun kai samami a shalkwatar kwamitin Alkalin wasan Kwallon ƙafa na ƙasar. Hakan dai na da nasaba da binciken da ake yi kan cin hanci da rashawa da ake gudanarwa. Ana tuhumar ƙungiyar kwallon ƙafa ta Barcelona da baiwa mataimakin shugaban kwamitin Alkalin kwallon ƙafa Jose Maria Negrera cin hanci. Ana zargin sa tare da tsoffin shugabannin kulab din su biyu. This is the latest step in an investigation over why Barcelona paid. Wakilin BBC ya ce wannan ne mataki na baya-bayan nan na binciken dalilan da suka sanya Barcelona ta biya dala miliyan takwas a tsawon shekaru sha bakwai ga tsohon mataimakin shugaban kwamitin alkalan wasa na Spain. Ana zargin cewa Barcelona ta daina biyan Negreira toshiyar baki a lokacin da ya sauka daga mukaminsa a yayin da shi kuma ya yi barazanar fasa kwai idan har Barcelona ba ta ci gaba da biyansa ba. ita dai kungiyar barcelona ta musanta aikata ba daidai ba to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc a gaida haruna ibrahim kakangi da ya karanto mana labaran duniya madalla yanzu kuma sai rahoton nan da muke dauke da su a cikin shirin kuma kamar yadda wata wasu suka ji a labaran duniya jagoran yan awarin da garno karabak ya kawo ƙarshen gwagwarmayar da yake a hukumance ta samun yancin yankin sambel shagarmanyan ya sanar da wata doka da ke cewa zuwa ƙarshen shekarar nan babu wata ƙasa da za a kira ta garno Karabag. wannan duk na zuwa ne mako guda bayan dakarun azerbaijan sun kwace ikon yankin da rahoton da bilkisu gida ta haɗa mana Mr. Samuel Shaharamanyan ya sanar ranar Alhamis cewa ya rattaba hannu a kan dokar rushe duka hukumomin gwamnati daga ranar ɗaya ga watan Janairu. Ya kuma karfafa gwiwar mutanen nan da Gorno Karabakh da suka kunshi waɗanda yanzu haka ke zaune a wajen yankin da su fara sabawa da yanayi na komawa zama 'yan ƙasar ta Azerbaijan. A makon jiya ne ƙasar Azerbaijan ɗin ta kwace yankin na Nagorno Karabakh da ya shafe shekaru talatin a ƙarƙashin mulkin Armeniyawa. Firaministan ƙasar Armenia Nikol Pashinyan ya bayyana cewa yana sa ran babu wani ɗan ƙasar Armenia da za a bari a cikin yankin na Nagorno-Karabakh a cikin kwanaki kaɗan masu zuwa. A ranar Alhamis ne dai Firaminista Nikol Pashinyan ya yi kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki mataki kan halin da ake ciki a yankin. Tuni dai rabin al'ummar yankin suka tsere zuwa kasar Armenia makwabciya inda Firaministan Nikol Pashinyan din ya zargi Baku da yunkurin shafe kabilun Armeniyawan. Ya ce Armeniyawa da dama ne suka fice daga yankin na Nagorno-Karabakh sakamakon manufofin Azerbaijan da shafe kabilun Armeniyawa da ke ci gaba da faruwa. Wasu sharhi da bincike kan halin da ake ciki sun yi nuni da cewa a cikin kwanaki kaɗan masu zuwa ba za a samu Armeniyawa ko guda ɗaya a yankin na Nagorno-Karabakh karabakh ba wannan wani mataki ne na kakkaɓewa ko shafe kabilu eh? nagorno-karabakh yanki ne da kasashen duniya suka riga suka san da zamansa a matsayin wani bangare na kasar azerbaijan amma kuma kasar armenia ta karbe sa ne a cikin shekarar 1990 sakamakon rushewar tarayyar soviet fargabar sake barkewar wani sabon tashin hankalin ta faru ne a lokacin da azerbaijan ta kakkafa shingayen binciken ababen hawa akan muhimman hanyoyin zuwa cikin yankin a cikin watan disambar shekarar 2022 a ranar 20 ga watan Satumba ne wata yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla ta kawo ƙarshen gamar sawoyi 24 da ta barke, amma kuma akasarin yawan al'ummar yankin 120 na kabilun Armeniyawa sun shiga fargabar cewa ba su da sauran wani fata game da makomarsu a yankin na Nagorno-Karabakh. Ƙasashen yamma sun yi ta yin masin lamba ga ƙasar ta Azerbaijan da ta amincewa masu sa ido na ƙasashen waje shiga cikin yankin na Karabakh don sa ido kan matakan da take ɗauka akan mazauna yankin, amma har yanzu ba a ba su damar yin haka ba. a gaida bilkisu baban gida da rahoton da ta haɗa mana yanzu kuma sai najeriya inda asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya kira ga gwamnatin najeriya da ta aiwatar da allurar rigakafin cutar mashako cikin gaggawa a faɗin ƙasar asusun na unicef ya ce ya kamata a samar da allurar rigakafi fiye da miliyan tara ga jihohi bakwai na ƙasar da aka samu asarar rayuka mutum 453 ne waɗanda galibi yara ne suka rasa rayukan su sanadin kamuwa da cutar. Ƙarin rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana. Asusun kula da yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya bayyana cutar mashako a matsayin cuta da ta yi kamari a duniya a baya-bayan nan. Asusun ya ce ya zuwa yanzu mutum fiye da dubu bakwai ne aka tabbatar cewa sun kamu da cutar a Najeriya yayin da ɗari hudu da hamsin da uku suka rasa rayukansu. A cewar UNICEF ɗin akasarin yaran da suka rasa rayukansu masu shekaru hudu zuwa goma sha biyar ne waɗanda ba a taɓa yi wa allurar rigakafin cutar ba. game da haka ne asusu na UNICEF ya yi kira da aiwatar da alluran rigakafin cutar mashako cikin gaggawa domin dakile yaduwarta. UNICEF ya ce tuni ya samar da alluran rigakafi fiye da miliyan tara ga jihohi bakwai da aka samu bullar cutar waɗanda suka hada da Kano da Kaduna da Bauchi da kuma Yobe. Sauran su hada da Katsina da Jigawa da kuma Borno. asusun ya kuma ce tuni aka tura da allurar rigakafi miliyan hudu zuwa jihar kano wadda ita ce jihar da cutar ta fi kamari a najeriya unicef ya ce akwai wasu ƙarin allurar rigakafi miliyan hudu da hukumar za ta sayo a madadin gwamnatin najeriya waɗanda za ta miƙa su ga mahukuntan ƙasar nan da makonni kalilan masu zuwa sai dai asusun ya bayyana cewa yara fiye da miliyan biyu ne ba a yi wa allurar rigakafi a najeriya ba kuma wannan ya sa najeriya ta zama ta biyu a jerin kasashen duniya masu yawan yaran da ba a yi wa allurar rigakafi ba game da haka ne asusun ya kira ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya da su tashi tsaye wajen ɗaukar matakan rage adadin cikin gaggawa A ƙarshe asusun kula da yara na UNICEF ya ce Najeriya na buƙatar ƙarin kuɗi fiye da dala miliyan uku domin ta yi nasara wajen daƙile yaɗuwar cutar mashaƙo. Daliya Zubairu, BC Hausa Abuja, Najeriya. amurka ta sanar da cewa za ta hana duk mutumin da ya yi yunkurin kawo wa zaben liberia da za a yi a wata mai zuwa cikas visa amurkan ta ce wannan yunkuri nata ta yi shi ne ga mutanen da ke yi wa mulkin dimokuraɗin liberia zagon ƙasa da rahoton da badamasi abdulkadir mutar ya haɗa mana kan wannan batu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ne ya sanar da matakin amurka na hana visa ga duk wani ɗan liberia da aka samu da laifin kawo cikas ga gudanar da zaben ƙasar na watan oktoba Mr. Blinken a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar bai ambaci sunan waɗanda lamarin zai shafa ba, amma ya yi gargaɗin cewa hukuncin zai aiki nan take. Ma'aikatar tsaron amurka ta ce matakin wata hanya ce ta tallafa wa Liberia a ta na gudanar da ingantaccen zaɓe. Duk wanda hukuncin ya hau haude zai rasa damar neman izinin shiga Amurka. A shekarar da ta gabata ma, Amurka ta sanya irin wannan takunkumi na hana shiga ƙasar ta ga wasu jami'an gwamnatin Liberia cikinsu hadda shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar nathaniel mcgill wanda aka sallama daga aiki duk da cewa ya musanta zargin da ake masa mai alaka da rashawa da almubazzaranci da dukiyar kasa shugaba george wade yana neman wa'adin mulki na biyu ne a zaben mai zuwa zai fafata da jagoran 'yan adawa joseph bokai wanda shugaba george ya kayar a zaben da aka yi shekara biyar da ta gabata zaben na watan oktoba ne gwaji ne ga irin farin jinin shugaba george bayan wa'adin sa na farko mai cike da damfarwa. we wanda tsohon gwarzon kwallon kafan kasar ne ya hau mulki a bisa kyakkyawan fata daga jama'a duk da rashin kwarewa a fannin siyasa amma rudanin da gwamnatinsa ta fuskanta ya janyo masa koma baya sai dai fafata da jagoran 'yan adawar liberia joseph bokai dan shekara da 78 ya kaddamar da gangamin neman zaɓe a farkon watan nan kuma wanda shugaba ya kayar a zaben shekarar sha bakwai. a da badamasi abdulkadir muktar da rahoton da ya haɗa mana Firaministan rikon kwaryar Gabon Raymond Indong Sima ya ce babban taron da za a yi daga watan Afrilu zuwa Yuni shekarar 2024 ne kadai zai kayyade wa'adin da gwamnatin rikon kwaryar za ta yi kafin mika mulki ga zababbiyar gwamnatin farar hula. Ya ce taron zai kuma samar da sabon tsarin mulkin ƙasa. Karo ta da Bilkisu gida ta haɗa mana. Mr. Ndang Sima ya ce za a nemi gudunmawar shawarwari daga kowane bangare na al'ummar kasar a lokacin zaman tattaunawar na kasa baki daya. Ya kuma kara da cewa zaman tattaunawar na kasa don yanke shawara kan jadawalin mika mulki daga hannun sojoji zuwa na farar hula ne. a lokacin da sojoji suka haɓar da shugaba Ali Bongo na ƙasar ta Gabon a ranar talatin ga watan Agusta sun yi alkawarin mika mulki ga hannun farar hula ta hanyar gudanar da zaɓuka nan da ƙarshen wa'adin mulkin gwamnatin rikon.